kattaba hannu a wannan sabar doka da gwamna dauda lawal ya yi da ta rage yawan ma'aikatun gwamnatin jihar zamfara daga 28 zuwa 16 dai wani bangare ne na matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na sake fasalin ma'aikatu da hukumomi mallakarta gwamna dauda lawal ya ce matakin wani bangare ne na ƙoƙarin da gwamnatinsa ke yi na rage kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafiyar da gwamnati da kuma inganta kwazon aiki dalilin yin haka Shi ne wannan zai kawo mana sauƙi ta wajen tafiyar da al'amuran gwamnati kuma zai rage irin kashe-kashen kuɗi da ake yi wanda kudaden ya kamata mu amfani da su don gina al'ummar jihar zamfara saboda haka wannan abu ne wanda zai kawo mana ci gaba kuma na yi imani da irin gudun bayan gudunmuwar da al'umma za su bayar da goyon baya wannan abu ne wanda insha allahu zai canza manufofinmu da yawa a wannan jiha namu zai tabbatar da cewa mu ma mun shiga cikin sauran jihahe wa'anda suke abubuwan da ya kamata na gudanar da mulki a ƙasar nan saboda haka yau da wannan dama da allah ya da constitution ina tabbatar ma al'umma cewa ministries ɗinmu yau daga yau din nan in an tashi wannan wuri sun koma guda goma sha shida da ikon gwamnan wanda ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na samar da sabuwar jihar zamfara ya ce wannan sake fasali zai taimaka gaya a fafatukar da yake yi na cimma wannan buri kamar yadda muka yi alƙawura a lokacin mai wannan ofis ko neman wannan ofis mun ma al'umma alkawari cewa duk abin da za mu yi za mu yi shi tsakanin da allah sannan za mu yi abubuwa wanda na ci gaban al'umma ne a wannan jiha tamu a halin da ake ciki kuwa ma'aikatun goma sha shida da yanzu gwamnati ta aminta da su sun hada da ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha sai ma'aikatar kuɗi ma'aikatar lafiya ma'aikatar ayyukan gona ma'aikatar ƙananan hukumomi da lamuran masarautu ma'aikatar ayyuka da gine-gine ma'aikatar matasa da wasanni ma'aikatar muhalli da kare ma'adinai da kuma ma'aikatar mata da walwalar jama'a sauran su ne ma'aikatar yaɗa labarai da al'adu ma'aikatar lamurin addini ma'aikatar gidaje da bunƙasa ci gaban birane ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ma'aikatar tsaro da lamuran cikin gida ma'aikatar shari'a da kuma ma'aikatar kasafi da tsare-tsare jamilu ibrahim gusau